abin da cewa wannan gwamna Allah ubangiji ya kara masa karfin gwiwa taimakawa ma'aikatan ilimi domin ya farfado da ilimi mu dai a karkarar mu fere da ake zato to alhamdulillah shi mun gode wa Allah kuma muna godiya ga gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da wannan gyare-gyaren da aka yi mana a wannan makaranta. e wannan gwamna gaskiya Allah ya saka masa da alkhairi ƙara ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen yi wa mutane ayyuka na alkhairi. kamar inna ake yi cikin birni da ƙauye. Aiki komi dare. Aiki komi dare. A inda muke ma kamar da kunu madara ba ma nema. jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin sabon shirin aiki aiki shiri ne da yake shiga yankunan karkara tare da bankaɗo ayyukan mai girma gwamnan kano kadimul islama dr abdullahi umar ganduje domin haskawa al'umma irin aikace-aikacensa don tabbatar da takensa na aiki komai dare ana shirya wannan shiri ne daga ofishin babban sakataren yada labaran gwamnan kano malam abba anwar kuma kwamishinan kananan hukumomi a jihar kano honorable murtala sulegaro ke daukar nauyin da gandu da cikin biyu uban abba zama da ram silangaro baba gandu hawa biyu Silangaru murtala uban abba zama da ram uban abba na kurkusa uban Kamar yadda kowa ya sani cewar a dukkanin al'amuran rayuwa babu gishirin zaman duniya kamar samun ilimi ilimin da hanya ce ta jin daɗin duniya da lahira musamman idan aka yi aiki da shi yadda ya dace gwamna kadimul islama gwamnan kanawa ya dubi ɓangaren ilimi musamman a yankunan karkara tare da kyautata ɓangaren don su masu mora daga ɓangaren tare da tabbatar da cewar yara a makarantu sun samu kyakkyawan muhalli shirin ya nausa zuwa ruwan kanya da ke yankin karamar hukumar rano a kano yankin da malamai iyaye da ɗalibai ke walwala da jin daɗinsu tare da jinjinawa mai girma gwamnan kano ganin yadda ya gwangwaje su da gyaran makarantun firamare ajujuwa da makewayi ga dai mutanen yankin da bakin su. a sunana haris isa nan muna ruwan kanya santarar firamare school a yankin karamar hukumar rano e zahiri wannan makaranta da kamar ina muka nuna wannan blog da kuma banɗakuna da aka yi aiki a cikinsu eh. a zashiri sun mutu ba ma samu ma muna amfanar su amma sakamakon wannan aikin ya sa kuma Allah su subhanahu wata'ala isa yanzu gashi nan kamar inda kuka gani kuka samu ɗalibai da allo da komai kuma yadda muka duba ban yadda an sa tayil an gina su an sa musu kyaure an rufa su da gashi nan muna amfana kuma alhamdulillahi muna jin daɗin gabatar da ayyukanmu a wannan makaranta fiye da baya kafin a mana wannan gyaran to da yaya za ka kwatanta yaya gine-ginen su ka ce sun lalace yaya lalacewar da yawwa lalacewar da suka yi ga baki ɗaya saman ya ɓare windunan wasu sun duk sun lalace sai kuma bango da bango kamar inda muka gani wanda suka rushe ko kuma a wasu ma sun to rushewa sun tsage aka ga to kamata a yi a rushe su sai a mai a sake sabon gini aka sake sabon gini kuma aka yi alluna aka zo aka canza sili da rufi komai sabo aka yi a zamanin wani gwamna a zamanin gwamna dr abdullahi umar ganduja kadimul islam to me ka iya cewa ga wannan gwamna eh wannan gwamna gaskiya allah ya saka masa da alkhairi kuma allah ka ji kan iyayensa bukatunsa na alkhairi kuma allah ka biya masa allah ya kara bashi kariya a dukkanin al'amuransa da isa a gaba na alkhairi allah ya bashi ikon cikawa allah ya bashi ikon gamawa lafiya kuma ya ƙara ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen yi wa mutane ayyuka na alkhairi kamar inda ake yi cikin birni da ƙauye ya kuke jin daɗin aiki yanzu musamman ganin an gyara wannan makarantar eto eh muna jin daɗin aiki ta fuskar kowanne aji yanzu mun fitan masa da ajinsa kamar ba kamar ba kamar baya da za mu haɗa aji biyu uku hudu a guri guda ba saboda blog ya blog din sun mutu guda biyu ba ma samun dama da zamu mu ware a wannan aji kaza ne wannan aji kaza ne so amma yanzu cikin hukuncin Allah sakamakon wannan aiki da aka yi yanzu kowanne aji ina zaune a matsayin sa babu wani hada su da aka yi a guri guda tsawon wani lokaci wajen ne yake alalace aƙalla wannan guri ya kai shekara uku ina cikin wannan yanayi a wannan lalace sai a wannan lokaci kuma Allah ya bada iko aka zo aka yi mana wannan aiki nan muna ruwan kanya ne karamar kuma Rano sai da gurin ba haka yake ba gidan dangi ya nuna ya kawo mana gyaran makaranta wajen yadda za a bunƙasa karatun yara na garin ruwan kanya su ma su zo su amfana a maimakon da wani goma ana ana karatu haka ruwa yayi yake sai dai yara su fita a tara su a koma da su wani ajin amma sakamakon sakamakon gyaran da aka samu yara suna yin karatu ba tare da wata matsala ba ba maganar ruwa suna ana karatu ruwa ina shigowa me za ka ce ga gwamnan kano gaskiya hakika gwamnan kano ganduje ya kokarta wajen kawo mana yadda za a bunƙasa guraren da makarantu suka lalace wajen gyara su hakikanin gaskiya ya yi kokari sunana ya umar muna ruwan kenya primary school wacce karamar hukuma karamar hukuma rano an gyara wannan makarantar kuma hakan ya sa Allah ya taimaka ka san dai da mahalli ko da mutum ne zai gudu zauna in ba mahalli ba zai zauna ba amma sakamakon ginin da aka samu su kansu iyayen yara suka sami karfin gwiwa na ƙara kawo yaransu a wurin sannan Allah ya kawo kuma wani tsotsayi shi ma din ya sake buɗe to shine yanzu kuma wannan gwamnatin ita ma da ta zo wa gwamnatin ganduje Allah ya kawo shi ma suka sake ba da gudunmuwarsu wajen rana betin din nan. da wannan da wancan da iska ta bare domin kafin ma gwamnatin jiha ta zo eh to ai shi farin ciki ma ai a fuska ma ana iya ganin sa ko da mutum bai bayyana ba kamar kai ne a ce kawaye gari yau gidanka ya rushe babu yadda za ka yi sai kuma Allah ya kawo maka wata gudunmawa sai wani ya zo ya ce bari in gyara ma gidan nan aka gyara maka koma ka zauna ko da mutum bai bayyana ba ka san yana cikin farin ciki don haka muna cikin farin ciki da wannan abu da ya faru wannan gyara da aka zo aka yi mana sai da mai addu'a Allah ya saka da alkhairi iyayen yara su ma duka a lokacin da aka yi wannan ginin babu wanda bai zo ya ji daɗi akan harkar ba kowa ya sa sa a ciki me za ce ga gwamnan Kano to abin da zan ce da gwamnan Kano ba sa wannan al'amari da yi na ɗaya dai zamu fara da cewa Allah ya saka da alkhairi duk da dai hima haƙi ne a kansa kuma Allah ya taimake shi ya samu ikon saukewa. Babu shakka waɗannan mutane sun fayyace komai tunda har gyaran makarantun ya sanya jama'ar gari tururuwar kai 'ya'yansu makaranta kuma har yanzu. Muna yankin ƙaramar hukumar Rano, sannan mun leƙa makarantar firamare ta mashe, kuma a nan ma mai girma gwamnan Kano, Khadimul Islama, ayyukansa sun je, kuma sun gode, kuma sannan suna ƙara godiya a kan abin da aka yi musu. Yahaya Usaini Rurum, nan kuna makarantar mashe primary school ne a ƙarƙashin ƙaramar hukumar rano e, waɗannan gyare-gyare gaba ɗaya na waɗannan blocks guda biyu an yi su ne a lokacin gwamna abdullahi umar ganduje gyare an ɓare wannan rufin a wannan block ɗin saboda kwanan da aka yi amfani da shi irin tsohon kwanan nan ne dai na da local rufin sheet ɗin nan hmm. to yanzu aka zo aka ɓare samansa gaba ɗaya aka rufa mana wannan sabon kwana sannan kuma akwai gurare a cikin azuzuwan da ike dan likin aka dan ɓare silin ɗin guraren aka sake mana silin ɗin sannan kuma akwai dan fente-fente dai da aka yi zuwa jikin bangon block din da ciki da bai dinsa gaba daya yawa kusan abin da aka dan yi mana gyare-gyaren a gurin kenan a wannan abu ai mu ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alheri kuma Allah ya kawo babban rabo akan harkar wannan gwamnati domin an yi mana gyara wanda ike akwai makarantu da dama waɗanda suna buƙatar gyare-gyaren nan mu kuma an zo an yi mana wannan saboda haka mun ji daɗin wannan aiki sosai da sosai. To alhamdulillah shi mun gode wa Allah kuma muna godiya ga gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da wannan gyare-gyaren da aka yi mana a wannan makaranta ta Mashe Primary School gaskiya mun ji daɗi matuƙa. saboda su kansu yara suna ta walwala suna sun ji daɗi saboda ga eh, wannan aiki da aka yi haka fa to har yanzu dai aikin jakadancin bai ƙare ba sai da muka nausa barnawa can cikin ƙaramar hukumar bunkure kuma a nan ma mai girma gwamnan Kano ya inganta azuzuwa manya-manya guda goma tare da ban ɗaukuna har takwas duka domin moruwar 'ya'yan talakawa a yankin karkara. wanda gwamnan Kano ya ce su ma 'yan ƙasa ne kuma wajibi su kwankwaɗi roman demokaraɗiyyar Najeriya. A wannan makaranta sai da mai girma gwamnan Kano Ganduje ya kewaye ta don tabbatar tare da tsare 'ya'yan talakawa yadda za a samar musu da natsuwa domin su yi karatu sannan su rubuta kuma sannan an samar musu da wajen zama a dukkanin makarantun. Bari mu fara ji daga bangaren iyaye. Sunana Abdulhamid Lado ɗan tata. Barna central primary school to da ya wannan makaranta take da wannan makaranta ne take babu katanga babu aji ajujuwan ma gaba ɗayan sun rushe waɗansu kuma tagogin ne babu waɗansu kuma ƙofofin ne babu to yanzu fa yanzu allah ba mu sa gwamnatin jihar ta turo an gyara mana ita an mana katanga abdullahi umar ganduje me akai an mana katanga kuma an mana gyare-gyare an blood din da ya lalace ya karye an tada shi an mana sababbin rufi ba ajin da ba a canza masa daban ƙasa ba da kuma me da me aka yi bayan wannan an zo an sake gyara mana banɗakuna na yara zuwa eh, nawa aka gyara a makarantar nan blok biyar aka gyara a wannan makaranta zuwa goma kenan to banɗakuna guda nawa banɗakuna guda takwas aka gyara da rufin su da muna jin daɗi sosai da mu da iyayen yara domin muka fi kowa ma murna da wannan domin sakamakon wannan gyara da aka yi eh. ɗalibai sun karu fiye da inda ake zai domin makwabta da ba sa ba ɗaliban ma suna faruwa. to da babu kuke dole sai mu sa yan madatan yaran da wanda ake kiran su prefect idan lokacin break yayi wajen titi su dan kakkare mana domin kada kananan yara abun hawa ya buge su amma yanzu fa yanzu ba mu da wannan matsalar abin da cewa wannan gwamna Allah ubangiji ya kara masa karfin gwiwa taimakawa ma'aikatan ilimi domin ya farfado da ilimi mu dai a karkaran mu fiye da ake zato domin sakamakon rashin da abin zama ko kuma azuzuwa ba su da kyau kuma malaman ma da aka sake karfafa musu gwiwa domin wanne ba su da ilimin sosai an tura sun zo kuma domin a satin da ya wuce ma akwai yaron da ya ya gama karatun an dawo mana da shi so daga muna godiya ga mai gina abdullahi umar ganduje akan wannan abubuwa da ke karfafa mana gwiwa mu iyayen yara shi ma shugaban makarantar firamaren ta barnawa ya magantu tare da yabawa mai girma gwamnan Kano Kadimul Islam sarkin aiki komai dare kuma a birni da karkara ga dai abin da yake cewa da gun gaba ɗaya a lalace yake aka zo aka gyara su gaba daya yanzu makarantar gwanin sha'awa in ka ganta sai ka ce wata secondary school boarding iyaye suna kawo su amma muna samun matsala domin azuzuwan waɗansu ruwa ake yi idan ana ruwa suna jijjiƙewa sai dai mu tashi yaran su tafi gida kuma da aka yi wannan gyaran alhamdulillahi sai godiya yanzu har a tashi ba wani ruwa da yake damun yaranmu to bangaren makarantar mu a ga da ba a zagaye take ba komai da komai muna samun matsala da shi ana kakkarya mana kujeru da bencina amma yanzu ba ma samun wannan lalatawar wannan aiki namu muna godiya ga gwamnati muna jin daɗi sosai domin makarantar mu ta shiga tsaro komai da komai kayan aikinmu yanzu ba shi da matsala ba ma samun matsaloli a shi to me za ce gwamna muna yaba masa allah ya ɗaukaka shi allah ya bashi ci gaba kuma duk wani aiki allah ya daɗa kawo mana shi waɗannan kaɗan kenan kuma 'yar manuniya ce da ke watsar da kalaman masu adawa da ke cewar aikin gwamna iya cikin gari ne kaɗai to kun gani kuma za ku ci gaba da shaidawa a nan gaba tunda dai yanzu aka fara. ayyukan gasu nan jama'a kuma na yabawa na baya kana ta yi sababbi mun ga kana dadawa wanda ba su ganin alkhairi idanu nasu suka yi rufewa sun ce wai ba a yi har rantsuwa wasu sun kayowa maki haka nan yake dan bai da gwani ne tabbatarwa talaka wanda ake dan su sun san kasan karamci ya yadda na faɗa muku tun a farko ana shirya wannan shiri ne daga ofishin babban sakataren yaɗa labaran gwamnan Kano Malam Abba Anwar. Sannan kwamishinan ƙananan hukumomi a jihar Kano Honorable Murtala Sulagaro ke ɗaukar nauyin kawo muku. A madadin kafatanin abokanan aiki Ahmad Murtala Ibrahim ya ɗaukar mana hoto tare da taimakon abokanan aiki Amina Muhammad Tahir Skwa Aras Usman. ni da na shirya na gabatar abubakar murtala ibrahim ke cewa mu haɗa a wani jiban a cikin sabon shirin aiki aiki bisalam aiki babu shakka don mun gani